Don samun cikakken lafiyar jariri, ƙwararrun masana kiwon lafiya na shawartawa da a baiwa yaro nono uwa tsagoronsa tun daga ranar aihuwar shi har zuwa wata shida. Rukaya Tukunate ta UNICEF na ɗauke da ƙarin bayani. Daga haihuwa, zuwa watanni shida jariri bai buƙatar komi nonon uwa kaɗai ya isa a ranar farko daka shi ne nono ne mai kalar masara wanda in an ba wa jariri zai kare shi da duk wasu cututtuka da uwar ta samu shaushawarsu a ciki akwai kuma wasu sinadarai da dama taruwar nono na zuwa ne a lokaci da girmar yaro da kuma lokacin shan nono da farko jaririn na jin ishirwa nono kuwa ruwa-ruwa ne zai fara zuwa ya sha ana so jaririn ya daɗe yana shan nono tunda bayan ruwan wannan akwai nono mai kabri da zai zo kuma ku zamna ku taɗe kuna ba shi nonon nan uwaye eh, sun sani a ƙarshen ban nono nono fari tas yake zama. uwayen ɗiya da basu da ingantaccen ƙoshi suna iya bayar da nono tsagoransa? Kwarai kuwa duk cikin kowane yanayi na matsayin abinci mai gina jiki da uwar take tsuttuwar kanta taruwar nono bai sakewa. Me yasa ba a baiwa jariri ruwa mene mahimmancin shi? Nonon uwa yana ɗauke ne da adadin ruwan da jariri zai bukata. Nonon ruwa ruwa ne kenan akwai ruwa a ciki kuma da sinadarai masu gina jiki. Da farko ba wa jariri ruwa bai kamata ba. Na biyu kun san yadda tsaftar ruwa yake balle ma ba kowa ba ne ke samun tsaftataccen ruwa. Jaririn kuma bai da ƙarfi in an bashi ruwan da bai da euh, tsafta kun san abin da zai biyo baya. Cikin jaririn ba ya karɓi duk wasu abubuwa da suka fi ƙarhin shi ba. Wasu na faɗi ɗin jariri da ya sha nonon uwa tsogoransa bai ya saurin kamuwa da cuta shin haka ne ni zan tabbatar muku da shi tunda na yi shi ga yara na biyu ina ganin shi kuma cikin aiki na yaran da aka shayar da nonon uwa kadai abun sha'awa lafiyar silau